يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha biyar ga watan almuharram hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine yininmu na uku da muke gabatar da muhadara domin taya amina abdullahi da angonta abdulsalam mahmud da kuma hidayatu usman da nata angon abdulwahab abdulaziz da sa'adatu yahaya da nata angon mustapha alhassan samun karuwan aure muna masu fatan alkhairi da addu'an allah ya sa albarka a cikin wannan aure nasu Allah kuma ya zaunar da su lafiya da abin da yake na fitina Allah ya kare su daga sharrin shi Allah ya saka ma iyayensu da alkhairi da suka haife su kuma suka yi tarbiyyarsu har suke nufin za su aurar da su waɗanda suka mutu daga cikinsu Allah ka sa aljanna ce makomarsu sauran 'yan mata da zaurawa Allah ka ba su abokan zama na kwarai mun dauko bayani akan cewa in zaki aure me yasa zaki auren ke da kika yi aure me yasa ki ke da kike son aure me yasa kike son auren ya kamata mu san wannan domin mu san yadda za mu gina al'amarin rayuwanmu ta zama rayuwa ce ingantacciya kar mu bari ya zama atifa ita kawai ke mu. ana gasa ana yayi na aure ke ma ke ce kawai kin shiga cikin wannan gasan da yayi ke ma an tara jama'a an yi guda an kai ke ɗakin miji an watsi cikin. nan wadda da ce ita ma so take ta haihu dai kafin ta mutu shikenan wadda da ce ana ba ta labaran abin da ake a cikin ma'aikatan aure ita ma tana son a yi da ita au dama wannan shine manufan naki waɗannan da wasunsu to gaba ɗaya mun ji cewa ba su ne asalin manufofin ba mun dauko bayanai daga babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi inda yake ta lissafo wasu abubuwa cewa kaddara ba komi cikin aure sai kaza to wannan kazan kadai ya isa ga mai hankali wanda ya san ko shi waye kuma ya san inda yake tunkara a ce ya aure ko don wannan kadai misali malamin ya ce walau lam yakun fihi illa ta'arruduhu li Ko da ba komai a cikin aure sai dai kawai a ce Allah madaukin sarki ya ba mutum baiwa na samun haihuwan 'ya'ya mata idza sabara alaihinna kuma kai sa'a yayi haƙuri da su waɗannan 'yan mata wa ahsana ilaihinna kuma ya kyautata musu wannan shine ka'ida domin mace ku hidindiminta da ɗawainiyanta da tunaninta da hankalinta ba ɗaya yake da namiji ba dole tana bukatan sai an yi haƙuri da ita za a yi nan ne ita kuma za ta yi nan shi sa hadisi annabi ya ce min dila'in su mata an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari wannan kaɗai ko ba komi daga cikin na ƙasa shi to mace za ta buƙaci a yi haƙuri da halayenta annabi sai ya ƙara da cewa lau a hasanta ila ihida hunnar dahar da mutum zai kwashe zamanin shi daukacin rayuwan shi ba abin da yake sai aikin kyautata mata daga ran da ta ga wani abin da bata saba da shi ba ko abin da ba ta so ko bai mata daɗi ba to za ta iya butulce ma wannan alherin baki ɗaya ta ce ma ra'aitu minka khairan qat to kun ga mai irin wannan ɗabi'ar da sauran ɗabi'u da yawa wanda kun san wasu sun su kuma ana tafi ana karatu za ku ji su za ku san su wanda ku kun san kuna da su to dole ne sai an yi haƙuri da ita to wannan fama matan aure ke na wanda ake sa ran ta fara haɗa hankali da tunani mai kyau to ina ga wanda kuma yanzu akwai ƙuruciya yana janta ga shedan da shedanu suna fisganta shi yasa mala yake cewa idza sabara alaihinna yi haƙuri matukan hakuri a kansu wa ahsana ilaihinna kuma ya tsayi wajen kyautata masu kunna lahu sitran minan nar to za su zame mai sitara ba shi ba shiga wuta to ku ji abun mamaki yanzu in ba ta dalilin aure ba to ta ina ne mutum zai samu wannan a lokacin da haihuwan ‘ya'ya mata ake samun da yawa daga cikin al'umma da ba su fahimci addini da rayuwa ba suke kyaman haihuwansu a fadaidai wannan lokaci ne annabi yake cewa muddin mutum ya cika waɗannan sharaɗa da ka'ida ya kwanta ya mutu yana mai haƙuri da su ya ɗora su kan turba na tarbiyya na ƙwarai to za su zame mai sutura ba shi ba shi na wuta to me kika rasa amma ke babban abin da ya sa kike son ki haifi ya mace shine ki samu wacce za ta rika yi maki talla in ma ba ki da mai maki talla za ki je za ki nemo a dangi ki zo da ita kaga wannan ba manufa mai kyau wata ta ce tana son wacce za ta taimaka mata 'yan wanke-wanke da 'yan kaza har yanzu ba manufa waɗannan abubuwan da za ta taimake ki wanke-wanke wanke sharan gida ɗaura sanwa da duk kuma menene su waɗannan ko su ake su zama riban kafa ne amma asalin manufan ga ta can to wannan hakikanin manufan ba a samun ta kwata-kwata sai cikin aure to ko ba komai a cikin aure sai wannan to mai kan gado ko ya kamata yi auren nan da wannan ne nake ganin wauta da rashin tunani kyakkyawa na wasu musamman 'yan mata da suke ganin su lokacin aure bai yi ba yanzu tukuna nan ta tsara sai nan da shekara kaza sai ka ce ta ɗauko alkawari da mai duka cewa za ta kai wannan lokacin sannan kuma daman da take son ta samu kuma ya yadda zai bata kaga mata sun taru sun bata mu kansu lokaci shekaru da yawa sai ƙarshen lokaci sai kuma san auren sai ya a daidai lokacin da aka yi auren an haihu 'yan 'ya'yan ƙanana tarbiyyar 'ya'yan ya zama da wahala sannan in ba sa aka ci ba ga rashin lafiya ga halin yau na talaucin da ake ciki al'amari ya zo ya ritsa ta ta kasa tarbiyyar 'ya'yan jinkirin da ta yi mata amfani ba manufan da ake so a cin ma ko manufan ba a cin mata ba mai amfanin wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ibn al-qayyim ya ce walau lam yakun fihi ko ba komi a ce a cikin aure illa annahu iza qaddama lahu a firtaini lam yablagha al-khinsa a ce ki samu ƴaƴanki guda biyu Allah ya ƙaddari su mutu ko ba su balaga ba adkhalahu Allahu bihim al-janna Allah madaukin sarki zai shigar da wannan bawa aljanna ta dalilin wannan ko ba komai sai wannan kin san mutuwan da musamman ɗan da ya taso yana ba da sha'awa yana birgewa a ce kwatsam ya fita a ce an ɗauko shi a rafi ya faɗa ruwa ya mutu ko mota ta bige shi ya mutu ko zazzabi farar ɗaya ya bige shi ya mutu wannan abu akwai damuwa sai Allah sai ya azurta ki sai ki yi haƙuri ki dangane ki mai da al'amarin ki ga Allah ce kin samu ‘ya'yanki biyu haka to sai annabi ce ba ki fada sakamako sai aljanna a kasuwa ke samun wannan a sana'a hannu da kuke gogoriyon sai kun yake samun wannan a yana ke samu wannan a aure ne yake samu duk abin da ke damun yan matan yanzu shine ita za ta ji za ta yi NCE za a dauke da karantarwa a sakandare ko a firamare ko za ji za ta yi digiri yanzu gashi ana ta ba mata minisoci ita ba ta sani ba mai yiwa a zamaninsu a ce a bada sunanta ta zama minista waɗannan abubuwan duk shi na akwai aljanna cikin shi ba maki Allah madaukakin sarki ya sa a baki wannan kuma shi ne abin da Allah ya kaddara muke zama sanadiyar shigan ki wuta auren da ake ta gogoriwa ake ta faɗin falala da darajar shi su mutane ba mata wannan suke ba mun gano wannan da kyau ko a hadisi barin kara ma ibn al-qayyim ko ba komai a cikin aure sai a ce matanka ta bakanta maka rai ka yi haƙuri ta cutar da kai ka yi haƙuri ta yi maka kaza ka yi haƙuri ko ba komai sai wannan to ya isa mumin annabi ya ce laye zalibin mu'min ba zai gushe ba ga mumini bala'o'i da masibobi su rika faruwa daga wannan sai wannan kan iyalan shi yana haƙuri da waɗannan abubuwan har sai ya kai ga ya sadu da Allah a ranar tashin alkiyama bai da zunubi ko ɗaya da wannan wani yake cewa Allah maɗaukin sarki ya baka basifaffiyar mace ma ni'ima ne a wani lokacin te tsiya ana kankare maka zunubinka za mu karanta nan yanzu yanzu na ko karatu na gaba za ku ci kun bayyance wannan da kyau ko amma Allah ya raba mu da masifafiya Allah ya hada ta da wanda in ta zai koda mata mari a fitina ya haifi fitina ba sai ta yi ba hmm? Allah madaukin sarki ya sa mu dace walau lam yakun fihi illa istijlabihi aw lillahi lahu ko ba komi a cikin aure sai a ce aure yana jawo maka agaji da tallafi na Allah ba komai sai wannan ya isa bawa ai hadisi ne annabi yake cewa Allah madaukin sarki ya lamunce mu wasu mutane ko zai taimake su daga ciki yace wanda aka rubuta ma fansa yana nufin ya biya da kuma mutumin da yayi aure da nufin kama kanshi to Allah madaukin sarki zai taimaka mashi siyasa ne aka ce in kin shiga Allah zai taimake ki ko ko idan kika sai kayan sana'a ko ko idan aka baki jali kika sai kaya kina kasawa kina bada bashi da ruwa anan ne Allah zai taimake ki auren da zaki wannan ki sa ma kanki cewa waɗannan manufofin su ne a ranki wallahi al'azim sai Allah madaukin sarki ya taimake ki ina ma a ce sa'adatin nan Allah madaukin sarki zai taimake ta ta sanya makanta wannan abin a ranta to da ta ci sunanta kuwa ta samu sa'ada fi duniya wal akhirah kun ga wannan ina dama a ce hidaya Allah madaukin sarki zai sa ta ci sunanta Allah ya sanya mata hidaya a cikin al'amarin aurenta ta ɗauki waɗannan abubuwan ta sa a cikin imaninta da zuciyanta ta yi aure don waɗannan abubuwan ku ga irin yadda Allah maɗaukin sarki zai saka ta a cikin wani yanayi mai ban sha'awa ina da a ce amina ɗin nan haka zai zama a cikin tunaninta ta yi imani da haka ta yi auren nan da za ta yi a bisa wannan turba ga irin yadda Allah maɗaukin sarki zai sanya ta a cikin wani irin amina wani irin aminci wanda bata sa irin shi bata san iyakan shi ba kama ya lalasa wanda suke tani ni ma na kosa dai in yi ɗakin kai ne a ɗakin kanki ko baki ban ma mutu mu za maki ɗakin? ba ko ko ba za mu haka maki shi daidai da ke mu saka ki kuma a gidanku ai ba a rumfa kike kwana ba ai na kike kwana a ɗaki ne duk kuncin shi sunan shi ɗaki. amma duk wani abin da zai biyo baya ko ina ba ku shawara ya zama riban kafa ne wannan shine asali ina fatan kuna gane wannan da kyau wata za ta ce to mu mun yi auren nan da wasu manufofi da yawa a baya can to yanzu kuma muke jin wannan a yanzu ai ba wani abu kawai sucin zaki yi kawai daga nan kawai ki komo nan da manufan kaza ne to yanzu kin fasa wancan manufan yanzu wannan shine manufan sai ki koma akan shi kike Allah madaukin sarki zai gina rayuwar tun daga baya har yanzu akan haka sai ki ci gaba ita wata fa ba ma da san manufan da zai sa ta aure ba kawai dai tana son wanda take so ne kawai an tambaye ta wai me yasa zaki aure ce ita wallahi irin ta bai ganin kowa sai shi ta bai ganin kowa sai shi ba da jin maganin kowa wanda zai kwantar mata da rai sai shi ta zama summu bukumun omiyun wa hum la yarji'una in dai ba shi ba to rijiya an hallaka Allah madaukin sarki yake ya ce akwai hadisi abi hurairah radiyallahu anhu as-sabit fi sahihai at-tirmidhi wa ibn majah wanda hadisin ya tabbata a cikin sahih na tirmidhi da ibn majah wannan sahih albani ne ya ware hadisan ciki waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba to hadisin ya tabbata a cikin wannan littattafai guda biyu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa annabi ya ce salasatun haqqun ala aunuhu. aunuhum ga mutum uku wannan haƙƙi ne da Allah maɗaukin sarki ya sanya ma kanshi na lallai ya yanke shawara zai taimake su don rintsi to na farko almujahidu fi sabilillah mutumin da ya fita jihadi domin daga kalmar Allah ba dalilin da yasa ya fita sai don Allah shine sharadin to Allah madaukin sarki yayi alƙawarin zai taimake shi yana raye zai taimake shi ya dawo cikin lafiya ko ko ya dawo cikin raunuka da rashin lafiya duk yanda yake a duniyar nan sai Allah ya taimaka mashi to ballantana kuma a ce Allah ya azarta shi yayi mutuwan shahada to duk halin da yake ciki sai Allah ya taimaka mashi wal mukatabu alladhi yuridu al da kuma wanda aka rubuta ma fansa wanda tsakanin shi da Allah tun daga baki har zuci yana nufin zai biya an ce biya miliyan biyar ya zama da kuma an sake shi an ce je sana'a ya samo abin da zai biya din kuma ga ya tafi yana bugawa ba shi kwatano ba shi fatakwal ba shi lagos ba shi ina ba shi ina yana ta fafutuka ya samu da ya biya to allah madaukin sarki ya yi alkawari ya ɗora ma kanshi haƙƙi zai taimaka ma wannan har sai ya samu abin biya da daɗi ba daɗi da damina da sanyi da zafi da ko menene sai allah ya agaza mashi sai ce wannan ki ladhi yuridul afaf da wanda ko wacce suka yi aure don nufin kama kansu tamun mamaki wayan yanzu a ce matan aure tana zina matan aure tana maɗugu matan aure tana salale ne iskanci iri-iri wai da aurenta a kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kame wanda annabi ya faɗa cewa zai yi ma matan aure da mijin da ya aure da wannan manufan wannan tabbas ne ya kai sai da na abubakar harshe ne yake yana cewa jama'a ku yi maza ku yi aure domin allah ya cika alkawarin da ya muku amma ke kin zauna kin cewa ba yanzu ba ok baki shirya allah taimake ki ba yanzu to sai yaushe ke dai ba jihadi zaki ba ke kuma ba baiwa bane ballantana rubuta miki fansa abin da zaki ki iya yanzu ki samu wannan agaji na Allah shi ne ne ba shi ne auren ba kin ce hawa kuma babu wani dalili maneman nan ba rasa su aka yi ba akwai waɗanda suke son ki kamar su zautu amma kina nan wai kina nadin ji wai mazan ne yau namiji ne sai amai nadin ji mazan da ake kamfansu an kashe wasu da yawa a Maiduguri da Yoba da Adamawa da wajeje iri-iri wai yanzu mutum ya fito mai addini da ɗabi'a wai yana son ya aure ki wai ke ce hmm, ai na fi shi tsawo man shigantaka ko kuma da ce yaman tsawo da yawa wai na laifi ma da yana ɗan jiki ta ce wa ina zan yi da wannan buhun algarara kaga mutum hu keke to Allah ne da ya yi shi kun gano wannan da kyau ku abubuwa iri-iri na shiriri ta ba wanda ba a faɗi don Allah ku ji tsoron Allah ku bari kamata ya ce a tsakankanin satuttukan nan ɗan mata gaba ɗaya su ta fitar da kawai mazaje a cikin aure akwai wani aure da aka yi kwanan nan ya burge ni iyayen yarinyar za su aurar da ita suka ce ba su shirya ya ce shi ma Allah ba shirya wanye ba amma cin da dai gashi gata kuma suna raye a duniya ya auren na rantse muku da Allah haka aka yi auren aka kai yarinyar nan ɗakin kana kiranta a waya sai ka ji ɗakin na ansawa alaman me kuma wallahi tana ɗakin ta zaune lafiya lau wallahi al'azim ranan asabar wancan da ya wuce aka ɗaura auren kuma har yau tana zaune lafiya lau da yake Allah fa shi ne Allah kai Allah yana burge ni taimakon nan da ya ce zai yi ko wallahi sai da ya taimaka musu abokinmu da ya ji wannan magana ana tattaunawa ya ce ta ba matsala malam ya je shi yana son ya gani da gaske ne da ya je tarar da tabar ma suke da ita irin bangaji dinnan da muke sun fi dawa masallaci guda ɗaya Allah ya ce lansu aka zo ya ce kana jin daɗi ce wallahi shi ji yake duk duniya ba wanda ya gaishe jin daɗi ke ba da ce wallahi haka Lafiyan lau hankali kwance wallahi ga ɗan rashin su da ɗan tukunyansu su wallahi da ledan fiye watan sun ma sha ya kai guda biyar a ciki <laughs> bayan Allah ya ce to wannan rayuwar auren ya burge shi kuma ya ji daɗi amma me suka fi so yanzu su Allah kawai su abin da suke so kawai su abin da suke so jalin shi a karfafa mai jalin shi kawai ci gaba da rayuwa a hankali sa ka inda za su ya ce nau zai ishe ka jari ya ce shaka ba shi nara dubu hamsin ma ishe shi Allah nan take ce ga dubu ɗari na baka ya ce wannan na jali ne ya ɗauko nara dubu ɗari biyu ya ba ta ya ce ta kayan ɗaki wannan abin jiya aka yi shi da ni ina gaya muku ba mu bar gidan nan ba sai da aka hada mata dubu ɗari biyu da wani abu ni ko na san zai sai mata yan kujeru dai zai sai mata dan gadan nan dai zai dan sai mata dan katifan nan dai kila ba ma ki hada wani dan kayan kicin fa ta huta ko bata huta ba wannan hadisi na ganshi a aikace Allah ne ba dangin iya ba na baba abokin ya ce mu je wajen uban iyayen a nan zariyan nan suke wallahi al'azim a tudun jikun suke aka je aka samu baban ya ce su suka ce sun ji sun gani ni ma na ce sun ji sun gani aka ce mu abin da kai ya burge mu ne ya ji daɗi kaza kaza kai mashi buhun shinkafa biyu da dubu biyar ya ce a yi ce ni. ya ce a ya haka ya ce a an yi an gama da tije ya ɗanyi waɗan murmushi muka ɗane motar muka yi gaba na ce allah yawaita irin ku na ce to sai kuma abokin rakiya ya cewa ku gane wannan shi da ka yara to irin waɗannan abubuwan ku wallahi ku yi ku gani Allah zai taimake ku amma ta ce to malam ni ma ne irin wannan za ka wancan to ai ba dan Allah ke yau zaki ba dan me yi? ita don Allah ta yi bata san haka zai faru ba shi ma dan Allah ya bai san haka zai faru ba Allah ne kawo taimakon from nowhere jama'a nawa suke yin auren Allah maɗaukin sarki ya kawo masa agaji fiye da dina ke tsammani in kawai za ta yi aure fa irin wannan ita tsakaninta da Allah ta yi kawo ta kara kanta in Allah maɗaukin sarki ya ga dama sai ya ɗauki arzikin da zai ba mijin ya hada sai ya bata a hannunta sai a waye gari ita ke taimaka ma rayuwar mijin ma komi nata ne da shi take yi yana daga cikin alaman Allah ya taimake ta kuma Allah sai sanya mata natsuwa a cikin zuciyarta cewa tana yi ne saboda Allah ba dan alfahari ko don wani abu ba mijin kawai yana nan ne kawai ya zama aluja cikin wallahi Allah na haka sai ga Allah na ta sa albarka a cikin samun ki ki rasa wai wannan samun daga ina yake ba mamaki kin yi aure ne da nufin ki kama kanki in ma aikin gwamnati ke nema sai ga an samu maki mai gwabi kina yi ki kwance an gane wannan da kyau ku akwai fa yar majalisar da ta ce ita wallahi bata ma san ba da sunan cikin ministoci ba a jarida ta gani ga sunanta ta da za ku je ku bincika akwai wani abin da ta yi ne Allah yake son ya ta tukuici tun ana ta nema ba bata komi ba shi sa ku sa a ranku za ku yi abu don Allah ku ga yadda Allah zai muku ma ai kaga in aka samuwa ne aka aure shi kaga nan da nan zai dan cinci daku yanzu dan Allah ina san aurewa ne shi yana neman agaji ni ina neman agaji me na samu ne je na aga da ma maula zaki je wai me ta samu je za ta za mu iyayenta ai ke duk abin da aka ba kika ba iyayenki ai ba musu komi bai ki dauki shekarun da suke tarbiyyanki har zuwa sun da kike aure akwai namijin da ya isa biya wannan wahalan waɗannan shekarun hada yake ta ki aure wa ki samu wani abu ki kai musu sai dai wannan tukuici wanda kowanne yana so to shi kuma wannan ko mijinki na da hali ko bai da hali irin biyayyen da kike mai yi nayi barin na bari Allah bai san san da zai rika waɗannan abubuwan ba an gano wannan da kyau ku ko Allah abin da ya fi so shine ce ki yi ki ki bari ki bari zaki ga abin da zai maki dan adam ana son wannan Kisa ina yawan yi maku nasihohi irin wannan so da dama sai kuke ɗauka ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu babu abin da a duniyan nan za a kalle shi a ce bai da illa babu shi in dai a duniyan nan yake to yana da nashi side effect din yanzu dawowar da muke tafade kan aure ba mu zo wajen falalan aure fa'idojin aure albarkan aure wa wa wa na aure duk ba a yi ba kawai dan janibi ne me zai sa ke auren nan ke kuwa hmm ba ki sani ba kinki kafin mu ce nan wata mata zamanin manzon Allah aiko ta zo ta ce ita ba wanda take so a duniya sai manzon Allah wata ɓoye ba kawai ta faɗin ra'ayinta kun ga sanda mata suke da yanci kenan amma yanzu mata sun riga sun zama bayi ba ki da yancin wai ki ga wanda kike so ma wai ki iya faɗa an fahimci wannan sai aka saka ki cikin wani kangin bauta na ƙarya wai sunan shi kunya inda a ce ta faɗo wanda take so rashin kunya ne tana faɗa annabi zai kwaɓe ta domin la yahillu ta'khirul bayani an waqatil haja bai halatta a jinkirta bayani a san da ake da bukatan yin shi ba annabi ba zai bar wannan ba zai faɗi ashe ba wannan ne kunya ba kunya wani abu ne daban da wani lokaci za mu magana kan shi insha Allah to amma wannan ni ina cewa kangin bauta ne kuka sa kanku na ƙarya abubuwa masu fa'ida su zo su ta wuce ku ku ta asaran abubuwa masu daraja sai an zo ana rabu na kashin baya sai zama shi ne kasanki ba ga cewa manzan Allah zai wuce ta sai ta dallabo kawai ta ce ya rasu rasulullah ni ko ka ba wanda nake so sai kai annabi ya ce masha Allah kalli ta sama da kasa sun koyar da kai wani ustazi yana gefe ya ce ya rasulallah in ba baka da bukata ni ina da bukata kun ga yanci ko kai musulunci gidan yanci yanzu in yanzu ne wata ta zo ce tana son malam yanzu waɗannan ustazan fa har abada ba wanda kuma zai ce yana so kun gano cin da ai ba karkata ba bai ba da ansa yana so ko bai so ba to ya halatta wani ma ya ce ni ma ina so wani ma ya ce shi ma yana so ƙarshe kilin ta dubu wani iya zubar da harfan shi ya fi na malin sai ce wana ake so ba ga ba annabi sai wai ga ya kalle shi ya ce kawo sadaki kun san hadisin aiko aka ta bugawa zoban bakin karfe wannan zoban na makera da kuke zubawa a hannu wallahi duk dangin shi ba mai shi kaga kurewan talauci kenan duk dangin dangin uwa da dangin uba ba mai wannan zobe na naira ashirin da kuke sawa a hannu yake hana jini wucewa kun gano wannan da ku ba mai shi ƙarshe dai ustazi ya ce misali don ku gane misalin kwarjallin shi ya ce a raba biyu a bata kamar yanzu ya ce jallabiyan shi a raba biyu a bata rabi a kwance za a raba ko a tsaye annabi ya ce to an raba an bata kai mai kasa ita mai tasa ai ba wanda zai isa a cikin ku kun ga manzon Allah yana kula da tattalin arziki ko amma ke an zo neman auren aiki kin fara ta tatike mutum kenan dan sana'an da yake da shi da jalin shi sai an karar da shi su zo suna aure suna zamantakewa da kyar sau da riga an cinye shago kun ga wannan da kyau ku to ba Allah ya ga ga bikin zuwa amma ba su zana ɗaurawa cikin kama ya koyi tafiyan shi ya ci da zaman majalisi a zaman majalisi ba nashi ba ne can zai sha kwana annabi ya hango shi sai ce a ah, utazan nan ne ku kira shi aka kira shi ya dawo annabi ya ce mai ka haddace na alkur'ani ya ce bakara da ala imran ya ce je ka karantar da ya ta aya 20 shine sadakinta wani zai ce to wannan matan me ta samu wannan bayanin aurenta ma da muke yanzu daraja ne gare ta sama da shekara hudu, har yau ba a manta ba an kwaikwaye ilimi mai yawa a ƙarƙashin wannan duk in an karanta hadisin nan sai an ɗiban mata ta riban na lada an bata da duk wanda ya aiki ko ya koyi ko ya amfana kowaye tun daga wancan lokacin ila ayyari sallahu al'arda wa man alaiha wannan ba alheri ba ne mun manta da ummu sulaimin ne ita musulunci ne sadakinta ba ta hansa ko taro ba yan sadakin da ake ana cewa ana ba yan mata ya ta hayaniya ne sadaki na dubu dari. ke kin san me ake ce ma dubu dari a wajen namiji na rantse da Allah don yau saurayi nemo miliyan ɗaya ba da sadakin ki ba wata tsiya bace a wajen shi in ko kin ga bai iya ba dama bai da sana'a ne ragon maza ne ba abin da zai mai cin da dai yana so zai biya bukatan da yake da shi yau ba yawan kudin ne matsala ba matsalin shine a yi abin da zai haifar da albarka a rayuwa ba mun karanta a tarihin un musulmin ba sai da aka samu mahaddata tara cikin jikokinta mai ta manta mahaddaci ɗaya a gidan kuma alheri ne ina ga ce mahaddata tara ke kuma sanadiyan me wancan sadaukar wanda ta yi ta yi don Allah da manufa kyakkyawa kuka irin sadaukar wanda khadija ta yi ta auri annabi a lokacin da bai da ko taro jalin ta take bashi yake jalautawa yau duk wanda kika ji an sanya mata suna khadija an sanya ne don wa don ita kuma ita ce Allah ya sa albarka ta haifi ƴaƴan da babu irinsu shugabannin samarin gidan aljanna Hassan da Husaini ga kuma wa Fatima da kanta kun gano wannan da kyau ku da wani dalili ne ku ba za ku kalli duk irin waɗannan abubuwa na daraja ku yi ba ku kallafa Aisha irin yadda ake auren Aisha annabi kawai ganin Abubakar ya ce ka aura man yakka ya ce ya ce ci a ba wannan nake magana magana aure ake yi kawai fa zuwa aka yi aka jawo aisha tana wasa da yara a dan gadin gadina na gidansu kun samu bakar mai kudi ne akwai inda gidan shi ko kuma inda kayan alfarma yake irin na masu abin tacin tana wasan da kawai aka jawo ta nan da nan kawai haka yanzu ke ce aka je bakin rija ko bakin famfo aka dan wawwanke ta aka dan gaggyara mata gashin ta aka dan gaggyara abubuwa kawai shi kenan fa wai kawai an jima kawai sai da ganta gaban miji fa an gama sun wara ta kuri in ke ne take ce wa hey tun baje na ga inana innana da goggona da kada <laughs> Allah ya kyauta to su ba haka suka yi ba waɗannan su ne salaf mu kuma inda gaske muke salafiyanci yanda suka yi haka zamu yi sai ga aisha wai kawai har an ɗauko ta an kawo ta gidan manzan Allah har ga manzan Allah ne yake shan nono fa da ya sha ya ɗauka ya miƙa mata yarinya ya shekara tara ta sha sai ce to ba gwaggwanninki da innoninki ta miƙa masu suka cewa ah, manzan Allah ƙara karɓa ka sha tukuna ai mu ma albarkacin ka muke so mu kafa bakin mu wajen ba albarkacin Aisha ba wannan ita mu ce yanzu kaga waɗannan sun samu wannan albarka ne sanadiyan mai haɗa zumuntakansu da annabi aure ne haɗin zumunci kun samu mamaki yanzu waɗannan gwayen ko mustapha alhassan da abdulsalam mahmud da shi abdulwahab abdulaziz kun waɗannan allahil azim akwai abin da waɗannan matan da ba dangin iya ba na baba ƙur'ani ya ba su wanda bai ba kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ba da za a ce Allah ya sa albarka su haihu ‘ya'ya maza ana nan ajali ya sauka su mutu ku kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ƙanwan shi uwa ɗaya uba ɗaya yin shi uwa ɗaya uba ɗaya ba su da gadon ko amma matan shi tana da gado ɗaya bisa takwas sai an bata ku gano wannan da iyayen shi suna nan a ce sun yi auren ma ba su haihu ba matan za ba ta ɗaya bisa hudu na dukiyar sannan kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya da kanwon shi uwa ɗaya uba ɗaya ba su da gado ko taro kun ga yadda aure ya shigo da wani cikin familin da ba familin su ba Allah ya ɗibi kaso ya bashi wanda jini ya haɗa su bai da komi iza za ka yi mamakin mace ta kalli mijinta ta suke cewa ai jini ba abun wasa ba ne ba ta da hankali ne ba ta san me take yi ba aure ana ɗaura aure wannan auren ya fi jini kun kuma bai fi jini ba to mu ji gadon da Allah cikin Kur'ani ya ba kanin ki da kuka hada jinin har ka ji wata kalli mijinta ta ce wai jini ba ruwa bane fa wai miji ne ruwa shi wancan kuma menene jini ga rashin hankali aure ba abun wasa ba ne akwai dokoki da yawa wanda mace tana yi a ƙarƙashin aure Allah zai ba ta aljanna ba daɗewa ba mun gano wannan wata mace ta zo jan annabi ta mai bayani dangane da matsayin zamantakewansu da mijinta annabi ce ba matsala dubi wani matsayi kike a wajen shi shine aljannan ki shine wutanki an ce haka ga wanta ko kaninta ko kanin babanta ko babanta ba wanda yake da wannan darajar sai miji mun gano wannan da kyau ko da za mu zo mu zauna ina karanta muku darajar da ke cikin aure da martaban miji ko to ina ganin miji in ya shigo gida ban san sunan da zaki kira shi da shi na girmamawa ba ma ya lalasaf duk da wannan darajar da Allah madaukin sarki ma maza in mace ta gushi iska sai da ce ma ba dan goyo bane an gano wannan da kyau ko ba matsala da ba dan goyo bane ai ke mace ce sai ke nemo majanyi ko sai ke goyi. shi an wuce wannan wajen ki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin kamar yana ɗauko bayani a baya ba abin da bai da illa illa irin nashi ko menene na da shi yanzu ba za a so a ce misali jibi hidayatu za a daura mata aure da abdulwahab ba suna murna suna jin daɗi kin ga wannan auren akwai illa a cikin shi ba a ce a ah, malin da illa kware da gaske me yasa kuke cewa in kun je musu murna sai a ce to sai a yi haƙuri Allah ya bada zama haƙuri ana faɗi ko babu me yasa ke faɗin wannan akwai wani abu ne a shi shi sa na so ɗaya biyu ko uku mu karanta wannan a afatun ai aibibbuka wanda ke cikin aure ya zo a cikin littafin hadiyyati libnati inda zifafuha uba ne ya rubuta littafi na waɗannan illolin dosu yadda ya kamata ce an yi zamantakewan aure sai mika ma yashe ce wannan shine nawa kyautan a lokacin da za ta tare gidan mijinta ba sarkan gwal ya siya ya bata ba ba wani abin alfarman da ya bata sai wani abin da za mu amfana yanzu da shi an gano wannan za ka yi magana da wata saboda ta kware ta goge da rayuwa sai da shi ta mala yanzu mazan ni yanzu ba na gari ai haka yake masu ma matan ba na gari a yi ɗaya ne sai kawai haɗa su a jiya a ta kwaɓawa ba abin da bai da illa shi kan shi zaman da kike yi ko baki auren ba ko to bala'in shiga rake auren da kullun sai an kwala miki mari billahi lazi yafi zaman da kike a gidanku kun ga wannan ke kawashe dan ce 100 bisa 100 a zaman da kike a gidanku wallahi al'azim inda zan zo in gaya maki aibubukan zama ba aure ko to zaki gwammace da ma ke auren ko da irin auren aje a jingine kini Allah ya gare shi da zaman da kike haka kawai kina taggar lafiri kina bin tsawon titi to auren yana nashi matsala qala al imam al ghazali al imam al ghazali yace wasu daga cikin mutane sa da matsala idan aka samu malami da matsala na aqida ko ba ana condemning din shi duka bane alherin da ke tare da shi sai a tatsa matsalan da yake da shi kuma sai a zubar akwai wanda ya kai shi illa ne a duniyan nan in akwai shi faɗi shedan ne ya gaya ma abu horera magana amma annabi ya ce gaskiya ce kuma annabi ya ci gaba da umarni da abu wannan maganar saboda gaskiya ce amma lokaci da ya ce makareci ne kun ga amfanin da yake tattar da shi an amfana ku sharran shi kuma an zubar to gazali da ire-iren suna da matsala na aƙida da wasu matsalolin ma dai to idan malami ya zo istishhadi da wasu abu nasu mai amfani sai ga ustazan nan masu ɗanyen kirji da zafin kai sun ce dan me za a yi haka to ni ma me ba za a yi haka ba kun gano wannan da kyau ko dole su yi yi so na san duk abin da suka yi sun kai ga shaɗan ne ba su kai gare shi ba ko musulmi ne Allah ya sa mu dace mahala yace la yuslimu min afatin nika illa hakimun aqil husnul akhlaq ba wanda zai kubuta ɗari bisa ɗari daga aibabbukan da ke ɗamfari da rayuwan aure Gazali zali ce sai hakim mutum mai hikiman gaske aqil mai cikakken hankali husnul akhlaq mai kyawawan ɗabi'u cikakku cif basirun bi adatin nisa wanda yake da cikakken basira ga irin al'adun mata saburun ala lisani inna mai haƙuri game da kaushin bakinsu waƙafan an ittiba'i hinna, jajirtaccen namijin da zai iya cijewa ya ƙibin abin da suke so na sha'awace-sha'awacen son zuciyansu harisun alal wafa'i bi hinna wanda Allah ya mabaiwa mai cikakken kwaɗayi wajen sanya gaya cika alkawarin dukkanin haƙoƙinsu ya gafalo an zalalihinna wanda zai gafala ya da kai daga kurakuran da su matan suke yi wa dari bi aqlihi hinna kuma zai riƙa raskan. hankalinsu da ɗabi'unsu da wannan zurfafaffen hankalin nashi tana kwafsawa sai sa hankalin shi kawai sai ya kyale ta wa aglabu alan nasu safhe mala ya ce to amma mafi abin da ya fi rinjaye game da ɗabi'un mutane shine wauta walfazaza da kaushin hali da zafin ɗabi'a da maganganu na rashin kan gado Walhidda, da zafi da kaifi wattaish da cafka wasu khuluq da mummunar ɗabi'a wa insaf da kuma ƙin adalci ma tsalad kun gano wannan tamamul insaf shi yana son a yi mai duka ita kuma koda ya ɗan san mata ma haƙƙinta ba zai yi ba kumisul haza da bin nikahi fasadan idan mace ko miji suna da irin wannan ɗabi'un ku ba abin da zai ƙara ma aure sai ɓaci min hazal wajihi la mahala ba makawa auren zai ta samun tangarɗa ne kawai kun gano wannan da kyau ku to ko duk wanda ya cika waɗannan ɗabi'un na biyu bai da na farkon mala ya ce falwahada wallahi ya zauna shi kaɗai aslamu lahu shi mai zaman lafiya kun gano wannan da kyau ko ya na shi kadai an tambaye shi wani me yasa ba ka aure bai ce ka ga nan to ni wallahi ni wawa ne kun gano wannan a ce me wautanka ya ce to ka ganni dai gaskiya ina da zafin hali da kaushin ɗabi'a babu ladabin zance da taushi da tausasawa cikin harkokina sannan ni mutum ne wanda ba a taɓa ni in bari ko tsinnaka nan ya ganni ya banni sannan ba ni da kyakkyawan ɗabi'u ko ta ko'ina sannan ba na iya yin adalci na kyautata ma abokin zama ko ko daidai da kallo ne ko harara duk waɗannan abubuwan sai lissafa ce to to to to ina ganin uwan da ta haife kama ta sha haƙuri da kai sau da ka ƙyale 'yar mutane ta zauna lafiya kun ga wannan ne kaɗai malamai suka ce in yana da irin wannan hali ya zauna ba aure ya fi mai ba wai mutum ya ce shi bai da hali ba ya ake kike rayuwa hmm? ya kake rayuwa ba matsala to a cigaba da rayuwa haka Allah ka taimake mu sa'idun aw hakimun wannan salan zance ne sa'idun aw hakimun kai kai ko mai arziki ne ko mu ce kai mai hikima ne qala saqarat saqarat ne yace li shabin muhjamun an zawaj faltatazawwaj ala kulli halin fa in hasalta ala zawjatin salihah gadauta sa'ida matashi ne wanda ya kai ɓarga-ɓargan sanye aure ma'ana ɗanyen balaga ya gan shi ce kai yaro kai aure idan Allah madaukin sarki ma arziki ka auren macen arziki macen kirki mai mutunci wacce ta san ya kamata to ka zama sa'idi ka samu arzikin duniya sai ka saurari na lahira na tafi wa in kana min nasibika imra'atun sayyi'a amma idan Allah maɗaukin sarki ya sa rabon da za ka samu shine ka samu muguwar mace mai mugun ɗabi'a da mummunan hali to ga dauta hakiman sai ka waye gare ka sa hikima wajen zamantakewa da ita wa kullun natijataini nafi'atan lil insani duk wanda mutum ya samu guda biyun na za su yi mai amfani ko dai ka samu ka zama sa'idi ko kuma ka zama hakimi duk yanda mace take in yi tazo da wannan ɗabi'ar in Allah ya taimake ga ka iya biyar da ita haka ko sai ya ƙara maka experience a rayuwa mun gano wannan da kyau ku amma mata ba sa fahimtar wannan ita birgewanta shine ta ta surute iri iri iri iri wanda kuma in ya dawo kanwa zai zauna kanta ba abin da ke ma namiji illa a duniya kaf babu shi in kuma akwai ke ce da kaza mu ji shi ba wannan abu namiji ko sata yi aka ce ya tuba ya zo mutumin kirki sai ga 'ya'yan makota ana ta kawo ya zo ya wuri ana yi ko ba yi ba wani abin da zai yi wace wa ba shi yi za kina kokarin wai barin je in yawon bata wani kin bata bakan kin lokaci in dai namiji ne mace ce za ki ɓata yi tasiri a kanta ma ba namiji ba namiji duk abin da aka bada a kan shi a san da ake faɗi ma yake zama kwalliya a kan shi mun gano wannan da kyau ku yanzu lokacin da ake campaign gwamnan kaduna ba cewa ke za ku zaɓi mai rusau ba da yake kafin ya ce sai mai rusau sai aka kama sai mai sai rushe mutane gida ba yake yi amma kuma sai zama mashi mai kwalliya kuma <laughs> mun gano wannan da kyau ku duk mai hankali zai auna wannan duk abin da mutum ya samu zai zama mai alheri in macin arziki ne sa'id in yar banza ne mai mummunan ɗabi'a ka zama mai hakim mala ya ce a kawaha wanda ya fi ƙarfi cikin abin da mutum zai samu shine al'ajizu an ɗalabin halal mafi illa daga cikin illolin aure shine mutum ya zama kasashe wanda bai da kwazo da himman neman halal in ka auri taɓo shari wanda ba zai iya samuwa ya kawo ba in babu ko ba zai iya maganan arziki ba mun gane wannan to shi kenan matsala ya faru aibin aure ya fara daga nan fa inna zalika abu. to anan rayuwa za ta wahala ta gudane da kyau فربما امتدد يد المتزوج الى ma ليس له yace so da dama wanda ya aure irin wannan ya ga ga yara takwas Allah ya jefa hannun shi inda bai halatta ba ti yanda za ku ce mashi haram zai ce halal na halatta ma kaina billahi sai yayi inda bai da kwazan nema kuma yage cewa yanzu waɗannan yan dugui dugui da suke tasowa ba yanda ya iya da su to akwai mishkila sai ya ɗibo haram ya kai musu ni ko zan ga yadda za a yi rayuwarsu ta albarka kun ga aibin aure kenan tun wanda ba zai zage ya je nema ba to matsala ya faru ko kuma yana da ƙarfin nema ya ce wai yana jin kunyan